Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba za ta zama kasawa ba. Jama'a Assalamu alaikum mu da sake haduwa a shirin na ƙasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sulaimu Muni Barma. A makon jiya shirin na ƙasa ya samu bakuncin wani lauya da ke aiki a ma'aikatar jin daɗin rayuwar al'umma ta ƙasar Ghana. Abdurrahman Yusuf da ke da tawaya a gadon baya ya zaɓi aikin lauya don taimakawa ta kurorinsa masu bukata ta musamman a kan maganar doka. To a yau a ci gaban tantaunawar da suka yi da wakilin muryar Amurka a Accra Idris Abdallah Bako. Malam Abdulrahman ya yi bayani kan wasu daga cikin muhimman matsalolin da ke addabar na nakasassu a ƙasar Ghana. Yanzu kana aiki a wajen kula da zamantakewan jama'a wanda yake ire-iren mutane da suke fama da larura irin naka kuna kula da su. A ganinka wani matsaloli kuke fuskanta ko da ba kai ba masu irin wannan matsaloli a nan Ghana. Eh, Ghana ya haka ne matsalolin da ke suke irin mutane kamar mu suke face shine rashin support rashin taimako rashin ka gane ko na musamman da ya kamata a yi mutane kamar mu daga gida ko daga gwamnati daga gwamnati gida kuma akwai amma mostly dai gwamnati kuma dai yana nashi amma bin ka duba ko wani abin da ake ce wai yana ba mutane people with disability kamar wani kamar ko wani 3% da ake ba a district assembly as a common fund da ake bayar ana ba yan assembly saboda irin a taimaka ma ya mm. a taimaka musu amma ka duba bai zuwa regular sometimes ma yana shiga hannun district assemblies a doki ayi wani abu da shi ayi wani abu da shi daban kuma abin kuma ba wani yawa yake da shi ba ka gane ko sannan kuma lokacin da aka aka ajiye for instance disability law na Ghana da aka fasin 2006 for instance 2006 to su an an ba bada provisions masu masu kyau da in an enforce those provisions na da ya taimaka sosai amma har wa yau abubuwa da aka ji suna da kyau suna da kyau taimaka ma masu matsala irin nagu ya ya ka gane kuma for instance akwai wani abu kaman cikin wannan disability law da ke cewa kaman government ya provide, provide free education for people with, dis with disabilities ya ba da ilimi kyau amma ni na je school for instance har na kare ban samu wani taimako from government government akwai wanga law yawancin mutanen ba su sani ba kuma ko yana nan ma yanzu the law ya ce government ya ba da free education government kuma bai specify ba ina za ka je ka doki ka je ka tambaya wa a biya maka where do you go to to the minister of education ko ina za ka je ka gane bayan pass law na yana yana require kama a kama regulations ka gane ko dokoki ya support a operationalize wannan law tun yes ka gane ko 2006 da ka pass law up to now wannan regulation baya pass ba ba formulate wannan regulation b'a balantana a yi a operationalize law isa in ka zo sometimes ko ma masu aiki kamar companies in suka doki mutane masu irin wanga situation government ya kamace ya basu wani tax rebate ne amma wannan duka an ce regulation ya zo ya spell out modalities kuma ba regulation ka'idoji ya fito ya bayyana wanda ya kamata a sannan in company ya doki the person with a disability so ga tax da ya kamace a bashi amma saboda ba wannan regulation ko companies ma suna son su doki irin mutane kamar musu. su ba su aiki ba su da incentive for doing so ka gane ko so those are the things at the national level ka fahimce ni ku yanzu haka kai lawyer ne kuma kana tare da wurin aiki da yake kula da irin mutane masu fama da na ƙasa yanzu ta ina ta wani bangare eh. kake ganin ka taimaka yanzu ina collaborate da wasu mutane masu muna we are working on a policy the regulation for instance yes muna so push for is now at the cabinet level ana try zuwa gaba ne wani amma abin da nake so nuna cewa kamin nin kare law school mm. i didn't know about this Eh, ban san da haka ba shi da na shiga law na school na gane kamar oh there is should have been something like this ko na abu irin ha ah, regulation na 2006 up to now how many years shekaru close to 17 years kenan shekara 17 sha bakwai ba regulation ba regulation kagan ya nuna cewa kamar gwamnatin na successive government wasu iko yi kokari ba wurin da za about uh, with those aspects ba ka gane to sa apart from wannan za mutum zai sayi wheelchair for instance is very expensive yeah it's very mm. expensive yana da tsada so those are the challenges masu sayin kayan suna kawowa ana tax ana tax na kai in ka je kema za ka sai su su ce wai uh, import duties mm, za a shigo da keken za a shigo da keken harajin da ake biya yana da tsada yana da tsada shi yasa ya bari shi da kanshi keken na da tsada N'a da tsada mutum kuma mai ciki mai wanga situation kuma ba kowa zai afford ka gane sa sa those are the challenges domin poverty da disability kaman talauci yana yana nakasar da mutane haka kuma nakasa kuma yana yana talauta mutane yasa ya kamaci masu irin wangan jarabtan da Allah ya musu ya kamaci gwamnati ya sa hannu da taimaka kayan ko free education ga parents kuma da suke da abin ga wards da suke da yara masu yi wanga situation haka ka taimaka musu To masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da ci gaban wannan tantaunawa. yanzu a madadin lauya abdulrahman yusuf da ke accra da wakilin muryar amurka idris abdallah bako ni sule muni barma da duka abokan aiki na sashen hausa ke ce da ku muni lafiya ilimi